إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جبل تحكم الشفاء لتعريف حقوق حقوق المصطفى مع شفاء الشفاء مثل كرنكاوة اليوم تأتي مو الشفاء مثل الشفاء الفصل الثالث معنى المعجزات لم يكن رقم ثلاثين أربعين الفصل الفصل الثالث يوشي لكم يوشي دا كواتا بطي Shigar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar. Wani zuwa sha ɗaya ga watan takwas sha ɗaya ga watan takwas dubu biyu da biyar. Samu tashi tana iya arba'in da takwas. الباب هذه الفصل الثاني معنى المعجزات وحكما تابع أتبايا mun yi magana akan mu'jizoji da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda muka yi bayani cewa bambanci tsakanin ashirk al-sihir al-mu'jiza al-karama al-maguna al-ihana al-istidrak al-irhaq al-sihir al-shawiza al-muqtara'at al-athariya waɗannan bangarori ko ne mun yi bayanin sa domin dukkan su abun mamaki ne sai sun bambanta ta hanyar wayayi su da ake nufi da su kuma yaya aka suka faru. Wa'alam idan an da ma'ana tasmiyar jira, shi malam da sani ma'anar ambatonmu ko cewarmu, ko sanya ma abin da annabawa suka fara shi suna. Ya ja'at bigin tambiya'u abin da annabawan Allah suka zo da shi. Mu'jizakan muka ce masa mu'jiza. Huwa shi ne أن الخلق لسودك عجزوا عنه تنجد عن الاتيان بمثله ba su iya zuwa da kusan karfi ko misali ko kanka na wannan abun ba. Wani ala zarbe, ita mu'ujizan nan da annabawa suka zo da ita, ta wata su gida biyu, bargoni, wani kasan wani nau'i kudratin bashir, yana daga cikin abin da ɗan adam zai iya, kawai Allah ne ya kusantar da iya kwaye kasa. Da zai rinsu kwata man nawon mawuta in kuntun su da zai, abu ne da sauki, da ce suna yi burin mutum, amma suka kasa. Mun yi bayani cewa al-mu'jizatu amrun khariqun lil hadisi maqrunun bi ta'di alladhi huwa da'wa risala ma adam al mu'araba wa amrun yuzhiruhu Allah ta'ala bi khilaf al-'ada anna yajman yad'i nubuwata inda ta'di تحدي المنكرين على وجه يعجز المنكرين عن الاتيان بالمثل هذا شيء المعجزة أقوى المعجزة بالقول أقوى بالفعل أقوى بالترك ويقول بيان مباشر لكي تكامل فأشان بعد وما يمكن وجود الفرق في بلادي أقوى أظن ذاك إياه أم هاك إيه أقوى كما أظن أنا ما مجمد إياه هو من نوع قدرة البشر لا يتفهم القدم zai iya amma tsoro ya ce da ka ba shi ruwan faɗa ce. Ba a da Buhari suka gajiya suka ci ruhun anhu gajiyar da su wannan abin fi'ilun lillahi ta'ala dalla ala sidiki nabihi wannan wani aiki ne na Allah da ke nuna gaskiyar annabinsa da in an tamanna mauti kamar yadda Allah ya juyar da su da wannan su yi burin mutuwa a tamanna wal mauti in kuntum sadiqin yake wala ya tamanna yake wala ya tamanna ma'ana ba za su yi ba ko ba za su yi ba da kuka ga wani da to bari mu yi din amma ne suka yi وتعجيزهم عن الاتيان بمثل القرآن يقوم جديد رسول عكي أبساطون على القرآن القرآن لم كم في مصمة لكي متاكيدي أبو داود أكشيدي أمن يكيو متاكي فرقو لأن لو كان متشيني قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض خيرا wannan aya an yi maganar su da Qur'ani ne suka suka wannan ba zai yi ba suka kasa ta da yake ko da kullu nafsara ko fatu bi ashar suwarin misli ne muftariya ko sun ce ka ji suro Qur'ani ne to kace ku zo da misalin surori goma ko daga nan tara kai fasana su kaga nan ma suka kasa كيف الله متأتي له فما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون فأتوا بسورة مثله فأتوا بسورة مثله وكان من مثله سورة البقرة فأتوا بسورة مثله ويقول من تبعتم من دون الله إن كنتم صادقين wannan ma musulun hidin na an ce ko ma da suka kuwa ko gajeriyar sura ko doguwa sai ta wuce daya ko ta kasa daya don ba suka kasa sai an gara ba su mataki na hudu da ƙarshe a cikin sura su zama wancan na farko a cikin sura su isra ko kula waɗancan da a sura su maka wancan a sura su isra wannan ne ta masu da insu wajen na biyu kuma wanda suka cikin sura su kod ne wannan kuma da uku a cikin suratul yunus ne yadda wannan na karshe kuma a cikin suratul baqara duk da suka kasa to wai kun ci fi raibin min ma yasuna ala rabbina fa'atu bi suratin min mithlihi shugaban banki su da wannan fa'atu bi suratin mithlihi wanda ko fa'atu bi suratin min mithlihi wanda ku shuhada'akum wanda ku da ku nastafa'atum ويقول شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ويقول من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تحاوله سكتوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وإذنك للكافرين ويأتي أقوال إن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي أقوال لم دلن wanda nan harfu na fiyin ne wani wakallin wani harfu na fiyin wakallin da suka ga a in lam tafa'alu yana kora bayani walan tafa'alu harfu na fiyin walan fiyin wasu jimali shi wannan gaba yake nuna nafiyin wa nafiyin wasu jimali in ku yi a baya ba kenan ba za ku iya a gaba ba a duniya ta shi haka kuma amurka da kai kwanan ta ai kunya ta ko kuma kwanan amurka ma sallan ba aiki ne ko ta duk karanta ba ku kwanan amurka suka ce ba balaga ba suka tara wasu yan iskan laraba suka tara ba aka ce wasu jeji kwanan irin yahudawan laraba wanda mutanen lebanon wanda suke karatun lura masu rubuta mulki ba ka kara kayan larabci ne sura biyu kawai suka ja suka ce wani lafi su wasu wane ne da nan ya masihu ya waye ne da sauran shirme ne ba balaga ba wani abin nan shi ne wani balarabe ya ɗauki wannan din shi ne fitar da kuskure sama inda shi ya ta hau kawai don da sauran bangarori kuma na rashin balaga da fasaha da rashin mani ake so a ce alƙur'anin amurka ke wannan shi ne ala ra'ayi ba'dihim ga shashin wasu malamai ra'ayinsu wa na hawihi don cewa qur'ani Allah ya gajiyar da mutum ne akan ya iya wa darbun huwa kharijin an qudratihim akwai kuma bangaren da dama ya fi karfin wato ikon da kudrat fadan ya kajiru ala ihtiyani da mislihi da ihya'il mauta da ya matattu wa kawai da afa hayyatan da cuyar sanda ka koma mutujiya ka cika cika cika ka dawo kanda a lokacin ka kara tsoho ba tare da ka rike ba. Zan ka kama kusa babban mu'ujizar da ya daure wa su masu cikin kai. Ita zama mutujiya ka cinye karkashin gurin ka. Wanda kayan tirela tirela ne ba. Kayan da suka fara da igiyoyi da sandunoni tirela tirela ne. Ka cinye su ka kuma ka koma sanda wannan bai kara mata tsoho ba bai kara mata kauri ba. kuma abin gashi ba gani ga shawar su gani ba su ne rage su gani amanta da rage talibin kudin musa wa haru zuwa na kuma na wasa wani wa ikirada na kasan da sabatin da fito da takura daga cikin dubi wanda kisa ana kawo ta amma yanzu ba zai sinadin ta ba wa kana da shajaratin da magana kushiya wanda ya tabbata cikin mu'ujizozin mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo da mutum ka musulunta ita ta kawai ya ce ni annabi ne ita ta gashi daga ni ce wai zai maka shaidar a nan wurin kai annabi ne zai ce wancan bishiyar ya kake ka zo na kan mutumin ne a wasa ne na kama wani wasa ko wani ba a kai masa in zai gindin bishiya ce ke bishiya wancan mutumin yana kiran ki kuma ce ga ta girgiza ta kwanta dama ta kwanta gaba ta kwanta gaba ta kwanta yamma kawai da kullo daga cikin kasa da jijiyoyinta da kirrrr saboda gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutum ya ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai ko kai da kake fata tabbata ne mai ta koma sai ce to koma cikin da zaki ci ta koma cikin rabon idan su suka shiga wani harkokin da jawo ruwa suna suna jan kullai suna jawo wata da kasa su shiga wani harkokin ونبي الماء من الأقل يقوم كل الوالد ذكر من يأتوا ومن أقل صوت يوم إذا أبو جانك على صلوة أنت صلى الله عليه وسلم كان أبو أنكرا يحكم عن نصرة كتير ميزان ميزانك ما يقوى يزو إثارا ستتنا ستكا تكتكا يجن سلوان كان يوانكي أشاعي ونا kuma ya kara jin da kashin sarwar jani kuma daga cikin annabi ya fitowa. To kaga kace duk mutum gram ɗin ya fito kuma yana nan shi ba wai tsotsewa ne ba ba ga ya tsotsewa ko ba ga inda ruwan ke tana a cikin sa ba ga wani guri a nan tsaye da ba yana da kumburi kuma ya dawo ya tace saboda ruwan gurin ya tsotse ba yadda yake haka yake kafin a sha ruwa jiran jiran daga in ya tsunsa da bayan an sha ruwa jiran jiran daga in ya tsunsa ya ta da kiran gobe rani ba kuma ruwan cikin sa ya tsotse ba kuma wannan mu'jiza ce wani shikakin kamari da kuma kagewar wata in ita rabata su a kuwa shakar kamar da su karfi ruwan su a cikin mutu wata ne wata ya tsari lokacin da kurai ta tsari ta annabi sallallahu alaihi wasallam da annuna masa ayi da wata a sama kan yaro da biyu ga ayi ga ayi bima la yamshi an yaba da hu ta illa Allah wannan duka wani iya ta sai Allah sura kan ganin shi a hannun wancan mu'jiza ko karafa يكون ذلك على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعتقد في أحدهم كذلك يأتي إلى الله تعالى أيكي لنا الله وتعديه لكم ونفسه لا من يكذب الذي بك يتعديه من يأتي بمثله تعجيز له حتى يزول فتن فتنصى ومن أقول أذكر كثيرا وأعلم كثني أن المعجزات كمعجزات التي ظهرت على يد نبينا وتتبين أهم النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته لكم أظن كي بيّنت دليلي لكي بيّنت عن نفسها وهي نبوته لا تنحكه جسيسة من هذين النوعين سنة وانا النوع البرازيو مع التعليم وهو أكثر الرسل معجزة الذي يفتك أن يضاوى معجزته وأظهرهم أيضا وما يعطيش من جاية واظهرهم برهانا هنالك بينت دليلين يمتصوا يمتصوا kama su na bayyana ku kamar yadda za mu yi bayanin wannan da ya dalla wani a cikin sanatiha cikin yawa yawan ta la yuhiqu biha qasr kakkarawa da kakkacewa da ba zai iya karar ko ya iyakan ce ko ya kewaye da yawan mujizozin a yau ba sai na wahidan biha kuma sai kawai daga cikin mujizozin ko alqur'ani la yuhiqu adadu mujizat shi qur'ani shi kadai ba za iya iyakance mujizozin sa ba abin da ka ɗauka shi alƙur'ani ne ban mamaki alƙur'ani ya yi rasa a ɓangaren ilimi ya taɓo kowane ilimi na duniya kowane ilimi na duniya alƙur'ani ya taɓo shi kuma an da da ya zo da shi a cikin sahara iraki wanda ba su da ruwa ba su da wuta ba su da kayan kalorin shi abin da suka kware a shi sai bakin su da aka ce ba abin da ya kware da shi irin bakin sa shi koyi mulkin mallaka ba a yi mata mai za a mallaka a gurin abu ne da kuɗi ko da dukiya ba. To amma sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana a kan ruwa, a kan tsawa, a kan fajari, a kan sassa, iska, a kan sassa. Wannan sai ka jirgi a ilimin geography, ba ka gane wannan ilimin. To shi ba bai taɓa ma a ba jirgin ruwa ba annabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ya ba taɓa zuwa bakin teku ba. Sai dai a zuwa tambaye shi za a hau teku da kasawa. Amma ba taɓa ruwaitowa annabi ya ce bakin teku ba. amma yana magana a kan kasar ruwa cewa an yi sunan kuro abin da za a fito da shi ga kasa da kasa da ruwan sama da kashe kashensa da daskararren hadari da jan hadari mai guduwa ta yamma da mai guduwa ta gaba da mai ɗauko ruwa da mai ɗauko iska idan idan waɗannan waɗanda sai mutum ya yi zurfi a wannan ilimin zai fahimce shi mutum ga shi da gani haka nan ka ɗauki ka ɗauki geology ilimin sa sai ga shi yana jidudun biyu bulkumurun mukhtalifun alwanuhu وغرائب الصوت nau'i nau'i na duwatsu da karafuna na cikin ƙasa da ma'adinai iri iri ina ƙwarar yana ishara zuwa gare in ka ɗauki mai haka in ka ɗauki kowane ilimi za ka samu ƙwarani ya ishara zuwa gare ga wani likita da ya ƙware a ilimin sanin haka mutumin cana ya zo da jihar ƙwarani ya zo kai yana gaya wa wani musulmi cewa wani sabon bincike ya fito cewa sinadarin da ke raba zafi a jikin mutum wanda zai ɗauki safan zafi ya raba nan da nan kaji zafi daga jikin fata yake ba daga jikin nama ba wani musulmi ya mu san wannan ce wannan ta ana ba mu labarin yan wuce kullum ma nan da jiluduhum bai ce lukuduhum ba sai ce jiluduhum jannahum juludan ghairaha sai zuqa lawa sun san da fatan su na kowanne yana musu farko a kwata don su kana azaba. Sai ji a ina da wannan. Lokacin ma ba su ba mu da kayan telescope da microscope da sauran abubuwa na abu da ba. Ya zo da wannan ilimin. Sai ya musulunci ba. Ga wanda shi kuma ya zo shi kuma kwanan likita ya kan abin da ya shafi harkar gane gwamnati. sai shi kuma yadda ba shi ma ya ji ga abin da alƙur'ani yake faɗa. Tuma da kada kwatan shi ƙararin mace. Tuma alƙalan nufufata alaƙatan alaƙanan alaƙata mudulatan alaƙanan mudulatan izaman baka sauna izama lahman ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين. شوفوا يا تتولوا، يا وانت يا سام، يا تيجي يا سام، yadda jiki yake tafiya daga nan sai nan daga nan sai nan daga nan sai nan sai kwararren malami da ka yana college da ka kira ba wani daga college ya karanta ba shi da zai faɗi wannan shekaru kaza kaza kaza sun tafi a bala Allah ya ce alam da kudu ku fatan min nabiyyi yumna kuma kana ala fatan taqwa kana minhu zawjayn al-zakara wal-unsa kun ga ashe lokacin da yake bada mutum wata ko namiji sai sai ya shiga cikin mahaifa. Sai ba wani ilimin kuma. To cikin waɗannan suna wani da bincike a kan dare cewa dare bishiya bacci take yi. Wanda ba ta karɓar son rai. Amma bishiya tana da bangare uku. Akwai ita, akwai kuma jijiyoyi a cikin ƙasa wanda suke ɗebo ruwa. daga kuma akwai saman can ganye daga ko da ganye za ka kalli ganye akwai jijiya a cikin sa to akwai jijiyoyi daga ɗaya a tsakiya wanda ta yi rasa a cikin gajin haka tana kaiwa da ka kalle shi daga cikin gajin sai ya bushe sai ya bushe saboda ruwan da yake samu daga ƙasa ya yanke daga cikin bishiyar da haka da ake tsakanin jijiyoyi da rasa waɗannan suna jan sunlight suna kaima ƙasa ita kuma ƙasa tana jawo ruwa yasa an kafa bishiya sai ga ruwan karo na sama ruwan karo ba kasa yake daga sama yake mutum yake yin sama yake in ka tsaga sai ga ruwan karo yana zubowa ga wannan ruwan saboda ya biyo ta jikin bishiya ne ya dauko ya kauri ya zama haka shi ya gama wannan bishiya da baki daya sai ka ta Allah yana cewa a cikin abin nan sai za ku muslimu a cikin sura ne in sura ta ya fi jirgo da ne sai ka dansu in dare dukkan bishiyoyi suka shiga cikin duhu sai ka kuta sun kama yanzu yana shi qur'ani yayi bayani irin waɗannan abubuwa da suna nan dan dare wanda za a yi bincike kuma a zuwa karan qur'ani ne yayi ishara zuwa gare to kun ga wannan yana nuna mana wato mu'jizar qur'ani ba za ta kare ba kullum sababbin abubuwa ake ganowa a cikin alqur'ani Yawa mutane ba sanin kai na nono nono yake sa samuwa ba. Sai da Allah ya faɗa min bayin farce wanda bin na bana kawai son kuma ya zama shari'i. Na ɗauka wani jarka ce a cikin kuwa. Wannan jarka ake turo nono zai zama. Amma kuma a cikin kiro da jini da fitowa. Nono da ke fitowa. Allah yake daga jikin jan jini da ke taso wani nono. Kadan tana aya ce ta Allah. Sai karatu ya yi kisa ya ba ka ran Qur'ani tun ya faɗa ba. To ita mu'jizar Qur'ani ba za ta kare ba. La yuhsa adadu mu'jizatihi bi alfin wa na'al sayyid. Dubu ko dubu biyu ko da ya kace wannan ba. Kowace kuma gashin kanta take. Ba aksar ko mafi yawa da haka. Ya ga Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta hatta bi suratin minhu. Kuma Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fito da fito da dukkan kwadin duniya akan sura ɗaya daga cikin sa a wajen ta'ala. Haka gaji ya ba a ko ba za a yi ba. أربعة العلم وأكثر الصور إن أعطيناك الكوثر وكل آية تكون آية أو آية تكون آية من القرآن القرآن بعددها والقدرتها يوانتا وقدرها يبربنا والفعبدة الشنطة مقدرة إذا ما مقدرة ثم فيها نفسها ولكن كان إذا ما مقدرات مقدرة زيني على الكريم على ما سنفصله في من قواعد من المقدرات أبو سنة الله بلاد سنفصله cikin abin da ya tattaro da mujizozi kuma mujiza ta ku ala ki tunani ita ma mujiza ta ta ta su gida ne shi qur'ani yasu min ha wani ma qur'ani abin da aka yanke cewa mujiza ne wani kila irin da aka wakiran aka ciro da shi kuma dandabo sun ce daga dandabo da qur'ani al'amur yadda wala khilafa babu shakka ba ko farko ba sabani bi majikin nabi sallallahu alaihi wasallam fihi da zuwan manzon Allah da wannan alƙur'ani wa zuhurihi min qibalihi da ko bayyana wannan qur'ani daga wajen annabi ki bilalihi da hujjatihi da kuma kafawan sa hujjati ko kafa hujja da wannan qur'ani wa in an ka hada mu'anidun jahilun ko da mai saurin kai mai inkari yayi inkari هو كإنكاره وجود محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا كمان إنكار سامو عن دبلي. الدنيا كمان تبع عن دبلي. ثم اتباع القرآن هكذا اتباع النبي وإنما جاء الإعراب الاحترام يجري بجرد ما تاذوني هي سبب الجاهلين masu jirgari sun bujiro ne da hujjati da biya ne kafa hujja da shi shin hujja ne ko ba hujja ba ne a kan rikicin su yake amma ba a kan abin shi ko ba shi ba kowa fi nafsi shi wa jami'i ma da amaruhu shi nan ita abin da ya tattaro ne mu'ujizin wani mu'ujizozi ma'alumun sananne da tsarurata saboda babu sabon ba ta tabbas a wajen kuma ijazihi kuma fuskar da yake ciyar da mutane su zo da mutanen nasa alumun zaruratan ita ba wannan sananniya ce wato zaruratan wani ba da kuma ciki wato al'ilmu yan kasu mai lafi al'ilmu zaruri al'ilmu nazari al'ilmu zaruri shi da abinda za a hasani za a ila nazarin wasu iyali abinda kowa ya san iyayen da take baya bukatar zuwa ya kafa hujja da bincike والعلم النظري هو الذي يحتاج الى نظر واجتهاد فمن ان ان gaya maka shi ba za ka ce sai ko a'a ba sai bayan ka yi bincike wannan yake kira ilmun nazari al ilmu zaruri kuma shi abin da babu harkar karatu ko ya san shi ana zani idan ga makaranta an kula ba an kaji kamar da kike shine zani na kana ma kula da kaji wani abu to shine zani na kana ma kula da kaza akwai zani to duk akwai zaɓin ilimi ne zaruri ba bukatar kafa hujja duk san da malai ke zaruri yana nufin wannan abu ne da ya riga ya zama sannan ne ba sai an kafa hujja a kai ba ina ce nazarar kuma abin da sai malamai sun yi bincike suke tabbatar da shi kamar ta nan kira ko kamar da za su sharhin sa nan gaba Allah ba su a yin farkina yake sharhin malaman mu sun ce wa yadda li hazal majra yana tafiya a wannan mataniya a cikin zata da kule annahu kad ja'a ala yadihi ayatun wa qawariqu ayoyi da abubuwan mamaki sun bayyana wa qawariqu ayatin da abubuwan da suka saba al'ada illa ka bulu wahidun min abu ayyadan lil qaba suke kora ɗaya daga cikin su bai kai a yanke da shi ba ويبلغ هذا تليفها تلك التكاكي فلا من يتسي جريان معانيها إليه إتباب شكا cikin gudanar da matsalolin waɗannan mu'ujizozi a bisa hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan da ne kuma wurin kuma ne ba a sabani wa la kafirin ko kafir. Wanda hujja Allah ya dai a jahilu. Abin mamaki sun bayyana a hannun manzon Allah. Wannan da kafiri da musulmi duk sun yarda. Wa inna ma khilaful mu'arida fi kauni hamid ibn shi kawai mai tsoron kai yana kaka ne daga Allah abin suke kofa shi wani dabarunsa ne don ya kawai nika ba mulki. Wakar ka tabbata kauna halin da ne da kuma dama musulmi mun riga mun yadda wannan daga Allah ne. Wanda zalika bi masarati kaunihi sadaqata wannan daidai yake da Allah yake kai gaskiya. Wakar ulima hukumu misli haka aizan min nabiyina uluratan. Yace an san ko wannan abusa misalin yin wannan wajen manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya tabbata. Shi ittifaqi ma'aniha da haduwar ma'anonin ta kaza ya ulamu daruratin nusu hasini wa shaja'atu an taraka wa ilmu aham لاتفاق الاخبار الوارده في كل واحد منهم. وهي تتنمي لاسئله الاربعه ان يتبع كوثر حاتم حاتم الثاني. انا مسلم لكل كوثر. an yi shi a zamanin jahiliya amma da tarjamar sa da shi ne a yau da hatim ba hadisin ai dan hatim al-sami ne shi ne ya rasu musulunci shi ne dan sani ali da hatim wanda shi ya rasu musulunci ya rasu manyan sahabbai amma shi hatim din shi ne ya rasu musulunci wanda da abu an tarata da kuma shaja'a da karfin hali irin na an tarata يخبرك كل ما شهد الوقيئة عنني وتشروى دار أشق عند المغنم عجل كما يخبرك كل من شهد الوقيئة عنني أكثرها وأشق عند المغنم إذا سوى الجديد لنا أن نجيب عن كده فقفضا أكثر قمرضو أكثر تبادل aka dauki gaske aka dauke ta aka nana da kasa ko aka gama da shi rabar aka samu na wani abin muku ba da jarumi ne kenan ko to wannan labarin ya kan hasana karfin hannun da ya tara a duniya wa hilku ahnaf da kuma wani mutum da ake kira ahnaf wanda shi kuma an yarda da shi mutum ne mai ainihin wato juriya da hakuri ana buga misali da shi a cikin wato ainihin wato abin nan لاتفاق الاخبار الوارده في كل واحد منهم طبعا هو ان انت الاخبار سيئات حرام اذا طلع امر ما جدع فكير وانقض wannan misali ne shi ma na wani kisa da ta faru a zamanin jahiliya da amrin ma jada'a kasirin amfa wai saboda babban al'amari ne kasirin yankin hasin ta sarauniya ce mai karfin da tana da karfin soja da kasa da ta tinkara sai ta rubuta kasar to shi ne ta kawo musu hanyar garin su ta kasa da garin ta haka kai masa yan wani dai shi ne ke kabila su shi ne da wani da ya kashe sarauniyar nan suka ce wata dabara ba ke ce kuma mu kan ana ba shi na ne kama a cikin sosai yanki sai kawai ya tafi gurin ta ce saboda goyon bayan ki da nake yi kabilan mu suka kawo su yanke min hanci ta ce ta yi ta kawo su kyautawa sai da shi ta aminta da shi ta shigo da shi cikin mada shi duk ya ba ke sai samu. Allah ba shi da ba samu ya biya ka. Ina wajen kabila sai da kun ga hikimar da ta ne yake hanci na. shi ne da mutane a cikin da amurin ma da ta asirin amma dan da ba na abin da ya sa asirin shi an ta wai dan da ta gaskata shi ne ai yana da manufa ne kuma wanda ta sa shi ta sa yi ba ya cimma manufar sa irin a da abin da ake so a gani اتفاق الاخبار الوارده عن كل واحد منهم على كرم هذا وشجاعه هذا وحلم هذا ولا ان يتجاهل مين الحجم بكرمه ولا من جوليان وإن كان كل خبر بنفسه لا يجب العلم إذا كنت أخباري أكن كذا كيف كل أخبار تستقر الناس رجت وجلسوا ما يعنون الشراء متواترين ولا يقطعوا بصحته كوكا أيام إن نفس الأخبار القوة اللي يكون أما دي لا تكون شهادة أكثر والاسم الصالح ما لم يخلق مطلق الضروره فابن الحكايه متواتره والقطعين وهو على نوعين شباك بجناح مطلق مشتهر منتشر رواه العدد أقول لزوج لا يا شعر يا لهب قلت ما أن يوصل وجهه وشاع الخبر به عند المحدثين والرواة وقال أباري يا يا تجتمع لما حديثي يوصل وجهه حديثي وذكرت السيرة لما تذكروا فيها والأخبار المسكاوي الأخرى عن صفات إليه كدر الماء من بين الأصابع وتكسير الأعاني فمر فقد الروح رجع تقعد مكان الجنة ثم ذكر صلى الله عليه وسلم يقوم أبنتي كم كلام لوزانا يأتون لكم عن يوم هكذا هكذا بشي وله منه اختص به الواحد والإثنان ثم أبنتكم مثل عيني كما يوجهكم مثل ديو ورواه العدد اليسير من كلام سبب الوشي ولم يشتهي الاستعارة غير يشتهي الاستعارة غير الاستعارة وجه طبعا لكنه إذا جمع إلى مثله فإذا كان يدعى لإله فوق تلك اتفق هذا المعنى على صلاة الركعة واجتمع على الاتيان للموجود وما يعمل عن صلاة التي لتجلوى كما قدمناه في الرجم كتابات النبي قال القاضي قاضي أمر القاضي وأنا أقول بحسب الحق yace ina faɗar wannan magana ne don bayyanar da gaskiya daga kafin da hadihi al-ayati al-ma'thura ta hannu yace wani ya waɗannan mu'jizozi da aka wuce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummatu tadanniya ce bil qasri yake ba hakku amma shi kafin qasri yace amma ta ke wa wuta fal qur'an da bai koyi Alhamdu ya tabbatar da wata hatsari. Ita rabatin sa'atu, wani shakkal kamar. Wa aka ba an wujudihi kuma يبارك ألبان الأبري أو تقرصة ولا يقدر أن ظاهر وحكوت ظاهر القرآن ما إلا بدليل من الحجة فجاء برحمة اشتماله صحيح الأخبار وضع توجه يا مدعين وتزيد الحديث يا الله يا قلبي وتزيد وتلبس لترك كثيرة التحجر يتبلغ ولا يوهن أحدنا خلاف أخلاقه وأنا يجي وأنه خلاف أخلاقه فقال الزكري هو قدر لا يؤهل عزمنا وزي لوننا كرم مدنيا مذكر بن هذا مبا الدين وجه شوار ولإذن الدين وإن تفكوا بغاء وتجويا با إلى ثقافة مبتدئ ذو تفاكر اسم بها يلقي الشك على قلوب ضعفاء المؤمنين wanda yake jefa shakka a zukatan rauna na musulmi. Wani yankin da haza za a jirma da amfahu hantarsa da haza da wannan wajen zai zuke tsari tukwamu kuma za mu yi watsi da sakarcinsa in a rani a kan cikin daji wani tsarkin kistarsa na ilma a kan kistarsa kuda ruwa a kisir tsunami da yawan abinci rawa hafrikatu wani adadin alkabilu tattu da adadi mai yawan gaske su wani wani kista adadin jama'in gaske daga tattaran jama'a wato dandazon jama'a masu yawa عن العدد الكثير من الصحابة العدد ما سوى ذلك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه الكرافة عن الكرافة أقول أظنها جماعة ديوة كروت لك جماعة ديوة متشكلة من أوهان حشرة جماعة جملة الصحابة أقول أقولنا جماعة الأبائي لو نكتب لك في الصحابة وخيارهم لذلك الصحابة أن ذلك كان في موطن اجتماع الكثير منهم وهي قارنها عند تذكرت بحراسك في يوم الخندق كما يرى يوم الخندق وبعدين يحكي لك عبدك وفي غزوة الضواء غزوة الضواء تشحك بعض الوحش الكبيرة وقوات الهديبية لكم أولى الهديبية ثم رواية zo shi da boka da yakin da boka da rijiya ta kaje wanda wannan ya soji ya zoba a cikin ruwa ya dawo wani tsari hali irin waɗannan masu yawa bin mahajjirin musulmi a taron musulmi da majalisar asakir da kuma taron bataliyar sojojin yakin musulmi wani kuma na kafin mina sahaba mu kawai fasin ba a ruwaito daga ne daga cikin sahabai ba sabani da rawun shi ba a kawo ya saba wa mai ruwaita abin da ruwaito cewa haka ya faru a wajen wannan yaki wannan inkarin amma su jiyar hangun ko yin inkarin cewa waɗanda suka rawaito wannan kisa ba haka ba ne haka kuma rawu cewa su rawaito shi ba rawu kamar da rawaito ba kuma sake da minhu kalu kafin da hasati shirin masu shiru a cikin su kamar furuci masu furuci إذا هم ينزهون عن السكوت على باطل domin sun haɓai an zaki ce su da barin yin shiru a kan hanya. Ina abu bai faru ko wani a cikin sarwai to dai za su da rashin shawa haka bane. To waɗanda suka rawaito da waɗanda suka shiru sun yi tare a cikin ruwaya. Don su haɓai ce su da barin shiru da muke yi na karya, shiru a kan karya, da abubuwan da ake yi na na kau da kai. Su su ba ka yin wannan. Mutum yana rashin nasiya su ta tafiya masa ba sa kara. Wal mujahadatu bil sikali da kuma yin kara da karya. wata kai ya nake zai da makara a shiro domin haka ne kwarai ya tashi kuma ba ce ba haka bane to ba sa guda mana da yin kara ke nan sai ka zai daga cikin karya komai girman gaskiya Allah kai ya ko manzon sa za su kare kare ta ka cikin jama'a ba za su yi maka ba dan girman Allah da manzon sa sun bawa sun yi sun suna sun fi ganin Allah girman Allah da manzon sa ke da kai ko kai وليس هناك رغبة ولا رغبة هو بقى فأي من أو واقع صورة من أو يوم أقول لك يسام تيجي يشرو صورة كوالي هنا عندك كلام على ما يحكم كل شيء عن نبواتي وما تصاصد الصورة ما تصدقني وما أدري أنا لو كنت عيد وين أكرت يا دوبا المؤمن الذي تحكت تكارو لما صدقوا ينسى kuma kawai shi ne kuma yana karatu yana kakkace wasu abubuwa wasu jawo masa shiga gidan maza. Haka ita zo ta haya sai gidan da ake sai zalunce ta. ita ba ta sama sama ya zo ta ana kuma sai buɗa sai ya bayani sosai wata kuma a kauce mata saboda ta taɓa sa alhaji da su gwamna da su sa da su kira mata su ranka ya daɗe da yan labai na da kwana lafiya da sauran to sai aka kauce don a zauna lafiya kamar qur'ani shi kuma yana hannu a wani irin waɗansu ke mai imam malik ba wai ta haukan masu awo ba ne kawai ta haukan kowa in malami yana tafsiri yanzu kan wata aya bai ba ta hankin da ba to wai nan irin waɗansu ke da ta haukan sa domin yawan aya ta tafi الإمام yana cewa da kulli shay'in waqafun wa tadbirun shi waqafun wa tadbirun da Allah yake a cika a cika sauyi a cikin komai karantarwa ma akwai cikawa akwai sauyewa ilimi ma akwai cikawa akwai sauyewa to bai kamata a cika wani hanyar da tafsiri to da sai daidai da abin da jama'a ke so a kuma sauye wata ana ake fito da abin da ta kunsa saboda kai su karo da ba ko da yake da shi ake kuma ya ga ya rike makoshin tattalin arzikinka suka saba da mai jarawa da aka musu shi ne ba su da tattalin arziki ne kan jihar domin da kasuwanci da ilimi ko kuma yana bukatar rayuwar ka gaba ɗaya ne to in ka tafi neman kuɗi bai karatun kuma ya sanyi in ka tafi kuma karatu sai zama kuɗin ya sanyi to za ka haɗa biyu sai zama kowanne ba zai karfi ba tattalin arziki ba zai karfi ba saboda baka mai da hankali a kai ba karatu ba zai karfi ba saboda baka mai da hankali a kai ba ilimi ka tantance ba kowanne kowane yana bukatar rayuwa ka ne abu wasu take abu da wuri kuma zai maza a dawo to makaranta su take aje da wuri sai maza a tashi to ya zai kenan sai dai idan ka koma da daya in yi karfi sauran karatu ya karfi za ka iya shigar da wata harka domin yanzu sauran da zai ya rage manya-manyan abubuwa sun gama da haka idan mutum kuma ya shiga kasuwa da tarin sa ya karfi to zai iya zuwa makaranta ya zaman sa. Sama a mutum yaro da zuwa kan kudin sai dai ya fita irin karfe hudun nan zuwa biyar a yi lissafi zuwa ya dawo sai je makaranta a tare. Amma kuma da wuya mai kuɗi ya kwaro kasuwarsa, ya ko malami ya bai tafarsa, ya yi kawo da juna. Wani malami ya ce ya ku jama'a ku kina ilimi ya ku kuɗi da haka. Sauke shi ina da kuka gafa ta malam. Ita ne nan barka. Ita ta ce ilimi ya kuɗi da hanya yake malam. Ita ya mutu ya nan. Malamai a kofa gidan masu kuɗi. Kuma ba ma ganin masu kuɗi a kofa gidan malamai. mutum ya ce da ni saboda su malamai sun san daraja kuɗi su ba su kuɗi musan daraja ilimi ba. Kun yi wacce ko? Shi ne ce su ba su faɗa yi mana abu da ba mana abu. يمنعهم ويتلقى على ثم لا يسيا ولو كان ما سمعه منكرا عندهم da abin da suka ji abin yin jari ne a gurin su wasu yana ma'arufin da gajin ko sananne ne a gurin su wani hankalo da sun ce buyar da ba kama an ta ba kuma ala babin ashiya'a kamar da shakin su wani shakin wa shakin in kare wannan aisha da abdullahi da abbas akan da fanta da annabi ya ibrahim ko saboda suka yanke da zai zalunci kan wanda ya ce ya ce gani ba ke shi gani kuma suna samu kuma kuma akwai wanda zai gamsu bayan in yi bayani duk a cikin mujizozin da wanda yake da abin mujizar da ba ta faru ba aka rawaito to ya zai kyawa ba haka ba saboda da shirin masu shiru da rawaitan masu rawaitan ya nuna sun gaba akan abubuwan abu rawar hamilar sunan wasiyar ko rufin qur'an haka wajen kira a wajen shi wani inkari ko a sa ababuwan ba'adan ko a hala ko ji zalika duk waɗannan an samu wani ya kuskura can da wani kuma ya canza ya zuwa ga wani ba ko ma'alumin wanda yake da ne ga bai karatu sira kamar cikin da aka wanda ba kan na Aisha akan inkari da kuma manya-manyan sahabbai akan wasu matsaloli da ta nuna tafi su kwarewa a kai su kuskure su kamar sahabin da yake ba da fatawa cewa mata su sha ciwon kan janaba sai sun warware kitar su sai sun kaje karo da ruwa ya shiga ko ina ko ina ana yi tafi da su kuma masa yake shi a cikin kuma cikin kwarko ku ne muna tare da Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuma da kullami wankan cikin al'ada mu warware gashin kanmu yau da in ba ne wankan da ya shafi wato janaba sai dai mu kusa da ruwa mu da shi kan wajen warware kiso ba. Da kun ga nan wani ne yarwai to ilimi kuma na nan ta ce masa ba haka bai. Ya ce haka wanda ya yarwai to hadisi ke nan ba ku min al mai. Cewa in mutum ya ya fani da iyalan sa sai wani ya mutu sannan zai waka. Na nan ta ce to da wani zama da fasa ce kai misali dan sako ne. Ya ji zakaru suna gara da san da ilimi ya sa ake shawarwa. Shi ba kawai sai dinga yin shara. da tambaye shi kai kake tara yake ka dane daga baba da yake mai tara Allah ba sani ba to kai ma kake ne kai kawai to ni kana da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya shafa wannan hadisi ko ne ke cewa idan ta halin dana ne ka ce da barkatu wa illa min to kun ga ilimi kenan kun ga ilimi idan mun yaro wato wani abin da yake gamsu da yake ta amma mu'jiza an taba samu wani wani inkari to kuma wannan kenan duk kuma ba ka rawaito wannan فهذا النوع كله يحق بالخبرية من مؤجزاته ولا تظهر التبشير أظن يكون في مكة في مكة عند مؤجزاته هذا يناه ثم بيان المكان وأيضا فإنهم قال الأحبار التي لا أصل لها إن المصاري كان الأبار من نبات الدوشي وبنيت على باطل وعلى جسم وتجاوز الناس لكثيرين يموتان وأحد البعث لما تبدو الشرك من انتشار صحتها duk abin da zai inganta ba yau da gobe mu ga amma da yake inganta amma in ga tattan yau da gobe abin da nake kawo masa yanayi sai kare inganta ko kuma da kira kuma da abubuwan da mutum inganta ba nan gaba za a ne zai fara ka da mutane an yi bayanin rashin inganta da su daina fasaha da cikin littafi su daina karatu su wai gani su kansu kamar da shahadu fi kasirin min al-akhbar al-kadhiba kuma yadda ake ji a cikin labarai na shirya da yawa والأراجيل التي تجدها الصالحة وتجدها القوى سواء أن نقول بحيو لكم مثلا أجل جنس أجل تفسيري إذا كان يرين أن أجل تقوى أجل تفسيري يدقوا أجل كان تفسير العمل وعلام نبينا إنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم هذه الواردة من طريق الآهات وجد متحيا فيكون لا تزداد لا تزداد مرور الزمان إلا ظهورا komai ya wuce wa zamani ba abin da zai kara masa ciwo yana domin dama ingantacciya ce shi ko ingantacce ba lokacin da zai da ba ingantacce ba wa ma ta daunin sarki tare da ainihin wato kaɗaiɗaniyan ƙungiyoyi wanda ya karɓa da wannan wa kasar tsanin aduwi da kuma ainihin wato yawan sukar baki wa hirsihi ala tauhidiha da kuma yadda yake a kan sai ya raunata mu'jizar annabi wa tanayi ta asliha ko kuma zan a tushenta والجهاد الملهد وكان في الجهاد يكفي ألا يصفى ألا يصفى نورها سوى فيها بكرة حتى وجزء كمن ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال الذي كان هو إلا قوة وقبولا يعطي كما الكريم وقبولا كما تقوى ولا لصائن عليها بيكون أقوى وقبول الذي كان الذي كان وكذا إلا حسنة لكان وتحقق وقليلا ليقلل لكم تاريخ شيئا فلا يعتبر duka zalika ikhbaru halil quyudi Allah ya bada labarin abubuwa da yawa da Allah ya sanar da shi na gani wajen ba'uhu da kuma bayar da labarin su da ya kunu wa kana abubuwan da suka wuce da wanda za su zo Allah Allah ya masa wahayi ya bayani معلوم من آياته على الجملة بالضرورة وأنا جيت أن صمت أتجين واتو مرشد وزم من ذهب أسر ذلك وهذا حق لا قطاع عليه وليس وانا المسياني لبابه لكي أحدنا وقال به من أئمتنا القاضي والأستاذ أبو بكر وغيرهم رحمه الله رحمهم الله وما عندي أوجبها قول القائل إلا أبو بكر يقول لا وجب تفكر لي فأنا إلا هذه القصة وأنا القصة المشهورة قالوا من بعض خبر الواحد فأطلع من كل أبوال الجميكو إلا جلته duk wanda ka ji haka haka ba abin da ke samun sa illa ke sattul mutsara a cikin ne aka bari wa ruwayatiha abu wanda zai ce wadanda ke so shi suna cikin wato hadisi ne na akhbarul ahad yake to ba abin da ya nufa ba haka a cikin kayan sa da binciken sa da akhbari da ingantattun hadisai والروايات حالكم الروايات وشغله لغير ذلك من الخارج روايات كان ne da wani ilimin daban ya yi rasu karatun na hau sai ana magana hadisi kai da daban in an zo kai ne da hukumin da yi dan ne zai sa baki haka mutum ya tagara da karatun donke mace kada ba zai sa baki a maganar addini ba sai sai ta donke mace din sa ilimin donke mace haka dole ya fara turanci da donke mace yake fara su an ba ta aiki ba da donke mace ne kai har wani kara da wancan wancan din da shi ina cutar da yawa Allah da manzon da addinin musulunci da wanda ilimin da ya na boko har da wancan wancan din hakan ka fara da wancan wancan ko kuma ka yi wani kara da wancan wancan wa illa fa man kana da kofin na wanda ya damu da hanyoyin ciro hadisi wa qala al ahadith kuma yasun kai hadisi wa sira da kuma sira لم يرجع في حاجة هذه القصص المشهورة وزي تعبان هو زي شكها بس إن كنتم وأن الصوشي تعرضوا هذا الوجه الذي ذكرناه أفضل المكافأة ولا يقودكم الاتفاع النساء أن يحصل العلم بالتواتر عند واحد إذا ما أين يا روي تلاباري متواتر domin mutawatiri ma da su tarifin hadisi sun kasa gida biyu akwai al-mutawatir shi mutawatirin ya kasu gida biyu akwai al-mutawatirun mafdi akwai al-mutawatirun hanif kuma suka ce akwai ahad shi ahad kuma sun kasa gida uku akwai mashhur akwai amin akwai gari kuma duka ba ana maganar kaso inganci bane a inganci ko sun kasa gida gida gida takwas sai akwai sahihun ya kasu gida biyu sahihun da za ta yi sahihun da gairi akwai asalin ya kasu gidaje asalin da gairihi asalin da zafi sannan akwai za'if akwai za'ifun kawai akwai za'ifun jidda akwai za'ifun jiddan jiddan akwai kuma mawdu akwai maktu saboda na suna tare to kaga wannan duka cikakken malamai ne haka Allah ce ba ka ba addini ba sai mutawatiri kawai shi hadisi mutawatiri imamu sunan da ya tattara su duka ba su kai da ba kuma ku san addinin musulunci gaba ɗaya da hankali na ne kan labaran mutum da mutum ke mutum ku san yadda kan a bakin annai shirki ake wanda ragowar duka abin da aka gina a kan sana addinin da wuta shirin fasin ba da ba aka ce ba za a yi addini ba sai na addini mutawatiri ba ne saboda addini ga su da suka kiri ba a fadin duniya gaba ɗaya to a ce duk wanda bai faɗi magana wata ina da gidi na tsawon shekara ishirin da uku da yana wa'azi yana karantarwa ina da gidi da gidi ya faɗa. Sai kaga an kai yawa ne karɓa ne ba. Wala ya kula inda aka yake wani yakan salama hadisi mutawaci ne ya tabbata hannunsa ko ya tabbata hannun wani ba. Fa ina aksar na fi alamu na bil kawai kaura ba gana da bojulatan. Ya jama'a da yawa sun san magana da su. Wannan ha madinatun azimatu. Yadda dama babban birni ce magana ba. Wa darul imamati wal khilafati. kuma nan ne fitna khalifa wanda ya ce asima da musulunci da gaba daya da ne fitna khalifa wa ahadu min al-asawani ne kuma mutane la ya hada mu da kuma halafa da kawasiya kace kenan lokacin ba da gare amma zuwa ne zaman nan ba wa hakaza ya'lamu al-fuqaha min ashabi malik hakan al-malik imam malik sun sani duk da horatu wa tawasul nakal anhu sun san mazhaba imam malik أن مصحبه إجاب إجابة أم القرآن في الصلاة للمنفرد والإمام. فمصحب الإمام مالك كان كذا كان سوى كراتم فاتحة واجبين أكم ما يتم في كأي دليما. أما مامون shi ba karatun fatiha wajibi ne a kansa ba karatun imam ya tsaya a matsayin karatu والتزام النية في أول ليلة من رمضان وشهر يبقى جنة شيخ مذهب إمام مالك في وقت رمضان يزو كيمية أنا فإيش كان ده موت رمضان أما إمام الشافعية كل سنة جنة دنيا ممكن هذه النظام كان في شيء ولا كان عشان يقول شنو ده شو ما مالي في قبل ده يوسف يبقى ده شيء لكن هي عندي كذا وقت وإمام الشافعية يراد جديد النية كل ليلة أما الإمام الشافعية أنا بدي أجدد النية والاقتصار في المطي على بعض الراس كما هنا قال ذاك الشاف كي انت شاف وانا شاشي اكن كما شي كنا لكن شاف كان غبا ليه خلصه في رؤوسكم يقول انا شاف كي وليس شاف ثلثي وليس ثلثاني وليس ربعي وليس وكي شاف في جداه فيها akwai bangaren dama da bangaren abu akwai gaba akwai tsaki akwai baya shi kan an kasa shi suka ce ka kafa kasan farko na gaba shafa ta yi in ka kafa kasan tsaki ta yi amma sai ka nan gurbin da nan gurbin ka ba ce ba sai ka faro daga tsakiya ko ba ina sai duk waɗannan sai gaba daya kowa akan abin da yake na mazhabar sai na ijtihadi da bincike wannan sama hadisi ta karo da kawai shafa wani kuma kawai na zai da jiya yau وأن مذهبهما الكتاب في الكتب بالمحدث ومذهب الصوم على الكتاب في الكتاب تعبون ليس ما وتعينهم كيفي وكيفي لو ننسى وإجاب النية في الوضوء لكم وجب تأييد لله مثل الحرمة وسنة على الولاء أو تكفينا أي صلى حتى وصل بحاجة النية كنت جاء على الولاء ما زمن كنت نجي إبادة في مدة النية dan haka za a yi masa niyyar da ba kuma niyyar sallah da ba da duk wannan shi dawo da batun da abin da ko ko kan ai mata wani kira da wani yake ne ta da kuma ta kanta wani a wurin aure ina wajen abu hanifa za a iya daura aure ba wani in ba su ba amma budurwa sai da wani saboda ya ce a hakan kira saboda kira ta auri wani mutum idan ya dangana auren da kanta zuwa da kanta shi ne kaba hadisin ya riga a yi lafi wani yin ba wurin sa hadisin bari ne wanda kawai sai goma cikin qur'ani sai daga ko ta fara yake da wannan ayi ta nuna hada ka kira a saboda kira wanda ta auri wani mutum wannan abu a nufin kare kuma ma fi hau shi ba shi duka matsalolin wannan ya saba ba kai kuma yau da wani wannan ya shiga girgin mazahiri da yau wanda bai shigar da mazhabobin su kuma ba zai san wannan maganganun nasu ne ko ba nasu ba kara wa akawarin da wanda bai ruwaito maganganun su ba la ya'rifu hadha min mazhabihim fadlan aw siwahu shi bai san wani abu za ba su ba da kuma wani sa وعند ذكرنا أبعاد هذه المعجزات لوكت da muke ambatan ɗaiɗaikun mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam نزيد الكلام فيها بيانا لا مكان بياني كما كما لا مكان بياني إن شاء الله تعالى الله يكرم ذلك الرحمن الرحيم wanda yake malaka da man karin bayani dangane da yakin taboka a lokacin da ruwa ya kai sai kissa da aka rawaito a cikin wata imaniki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu haƙƙi sun je wajen wata rijiya kasa da gudu a cikin da saboda wasan kanani ya fi komai. Ita ta tana da saboda a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa waɗannan sahabbai bayan ya tofa miyansa da albarka a cikin wannan rijiya. Yake gaya wani Allah ya maka tsawatar za ka zo ka tarar da gurin nan ya zama babban lambu ana abincin rani da damuna. Kai yanzu kuma gurin yana nan ana aikin rani da damuna. za ka ka koma mu wata imanikin da wata basira kun san yaki shi bai yi ba duk abin da bakawan ne ba da sai yayi ban yaki ba idan suna da karama ya ce da daga ya tsara kuka baran sun gudu wani ta assalamu alaikum don an amma da mutumin da ya saki matar ta saki biyu har ta gaba ita sannan aka daura musu wani auren yaya wancan sakin yake wanda ya yi a farko suna nan ko sun zube Allah ya sa mu rayu mu mutu akan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To, wannan ya kira mas'alatul hadith. Kuma suna kira ta mas'alatul hadith. Shi sabon mutum ya rushe saki ɗaya ne da saki biyu ko da saki uku. Sun ittifaki cewa sabon miji yana rushe saki uku. Yawa saki saki na saki ne saki uku. to ba za ka dawo hannun ka ba har sai ka aure da sabon miji ya faru da ita to ka dawo hannun ka ka hukunta za a faro da sati ne kuma daga nan amma malamai sun yi sabani in kawai haka ka saki daya ba ka kai da ba har sai aure sai ka fito ka dawo gidanka wannan mijin da ya aure ka ya rushe wancan kayan ma yanzu kun dawo ba ko daya ko kuma a akan su za a gina lissafi to sun yi kauli biyu amma kaulin da ya farin jaye duk da suke wasu sallama ya kawo kaulin da ya farin jaye shi ne cewa miji ba da rusa kake ana sabon miji da biyu yana rushe uku ne kawai daga mutumin da yawa ta mutu ke daya da zo wani gida ya aure shekara goma shekara ya ya kyautai ko da mijin ya mutu kwaya da ita ta gama ita da ba ka aura ba zai ka na wani ita wancan kai ya samu da ta ɗaya yanzu shi ke ba ta yawa masu da take biyu ta tafi ta aure shekara goma sha biyar ko kuma ta kama ce zai nana shi ke da ran nan mijin ta yara su ko da take ta ta gama ita ka auro ka da ita to yanzu idan wato ainihin ta dawo gidanka sai ka mata sake ɗaya to cikon lissafin tsofaffin jirgi ne cikin ya zama uku da za a ta ta wajen zairu yawa wanda shi ne kawai mafi rinjaya a cikin magandan wanda yake ya kama da bawo da ake nufi da ashifa da ashafa ashifa kuwa haka ita a yi su hukukin mustawa kitabu shifa littafin baraka saboda dan dan magana ne ba ka cire hamza ne kitabu shifa bi takashi hukukin mustafa littafin warkarwa cikin bayanin haƙoƙin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan al'umma ba ko ba san fasara ta ba Sai ya halatta mace ta ɗauki littafin Allah tana mai haila in yi makaranta mai hujja. Malamai sun yi kauli uku dangane ga mace mai jinin al'ada. Da mai jinin nisa, wanda mai jinin rashin lafiya. Da mace sun yi uku da kira duk fadin duniya nan. Jini na farko bayan haihuwa, shi ake kira jinin haihuwa. Da jinin al'ada ke sa wata wata ko lokaci lokaci. Da kuma jinin rashin lafiya wanda wata cuta take kawo shi. Duk kuma na gaban mace ke sa. to inda matan da take jinin haila da wacce take jinin jini ba a yin sallah wajen su baya ce musu mutum kun da yawa ba ta kawai ko ba ta sanje ya ta tsaya da jinin ya dauke na ta yi kawai ba sai malamai suka ce to tun da wata jinin ya dauke kwanaki goma biyar shida ya kai kauri uku a kan matsalar wasu malaman suka ce ko ba ta ba za ta taɓa alƙur'ani ba haka ta yi kokari ta haskace wasu surori a lokacin da take da sarki lokacin da take ana yazo sai ke kokari mai ta waɗannan surori domin ta haskace ta zuri ina da take nan da ita da masu kauli na biyu suka ce a'a ba a hana ta ɗaukar alƙur'ani ko karatun sama ya halatta ta karanta alƙur'ani aya ko makamancin aya suka kwanta bacci ake hakan da faruwa Allah sai ka ke da na ya zo a hannu sai ka kasa uku a jaje jiki da neman sai wanda za ta yi kada da fanta ba ce karanta hajjar kurciyu za ta tare shi da sharri iblis hawa ya gari wanda ta ce kai wanda suka ce za ta iya daukar jirgin alkur'ani in ya jirgin ina da haɓar maliko a wasu kauli na uku suka ce ba mace za ta iya daukar alkur'ani ko da tana jinin al'ada. Shi ne ita hukuncin ta ya bambanta da mai janaba. shi ne jaraba ce aka hana wa yanzu alkur'ani domin ita jaraba za a iya kawo da ita ba wani darura da zai sa ka zauna da jaraba da kuma ruwa akwai taimama sura ka ka zauna da jaraba ba wata darura da za ka sa kai haka amma ita da jinin al'ada da zuwan jinin da ɗaukewar jinin ba ta da iko a kai Sai kuma da mai jinin al'ada da da wani zattacci ko kazanta ko abin kyama game da karatun Buhari kana na yi shakar da manzo Allah yana tayar da kai da cinyar da yana karatun Qur'ani to haka ya kwanta a cikin da yana karanta Qur'ani kuma ya ce ko me ko mu a masallaci da ke cikin al'ada yace ai cikin al'adar ba a hannun ke ta ba cewa ba a hannun ki ne ke ba ya nuna dalilin da ke nan ya aka hana mata masallaci da jinin masallaci don kada jinin ya dugo a cikin masallacin da ya sanarwa kashi kuma idan sun yi kunzugu sun sa auduga sun sa sun masu tare to ba su komai haka wannan shi haifar da kauli guda uku kuma a kawo musamman kaulin da ya aka dauka cewa ita da duka an ya ta dauki juz'i ne ya ta dauka Qur'ani juz'i juz'i biyar juz'i biyar biyar ko goma goma ko shida shida wanda za ta iya dauka amma ban da kauli ne kowa a cikin ukun nan ya kafa hujja da dalilai masu yawa su kuma cikin dalilin Allah shi ko hujja kan akhbar na Imam Shawkani kuma kuma cikin subul salam da Shaykh Sanani kuma kuma cikin Fathul Bari da Ibn Hajar Asqalani da aka samu bayanai masu yawa ko a lokacin gajiya na Sadiq Hassan Khan da ke hakikin da jabi da Imam Shawkani ya yi a jirgin bakira shi kuma ya kalbani a tare da wasu rabiya a da rabutun zakiya sharhu da rabutun zakiya ya yi shi ma bayani ko da koma cikin almuhanda bil asari kana da dauko ta da zabi to da ka samu kana bayanin wasu abubuwan nan da kake kashe to a cikin maganganun nan kuma aka ce ga wanda ya fi jari mata ko da ke kan so mutane sabon da ke karkashin kowanne da abin da ya kafa mutane wannan kuma zai ɗauki lokaci shi ne tun an faɗi ba a ce malaman ilimi sai su je su duba yanzu karatu hanyar karatu ta yi sauki ilimin gabas da ya maya hali duniyar gabas suke sama koma wasu abin da suke kira maka da adam hanya wahida an koma global brain global family na gabas da ya na yamma yanzu yanzu nan sai magana lokacin ba da mutum kake son a duniya akwai mawukiyinsa yana kan da rai akwai lambar wurinsa babu magana da shi yana gindin kwamfuta kai na gudun jirgin ko ka buga tambaya ka ajiye masa akwatin sa in ya zo ya kira ya bugo amsa ya turo ma duniya ta hada yanzu da haka ba hujjar rashin yin karatu yanzu ba hujjar zan ma a kan abin da bai da hujjar yanzu duk abin da kake nema na hujja a duniyar nan akwai shi ga abin da nake da intar wannan sai kai da kuke gani littafi ne na ya fi mujalladi a shirin cikin wannan zai flash memory duk inda ka shiga ko ta inda ka shiga ka zura ka bayan kwamfutar duk littafi da kake so ko masana da kai ma kake canjin da kake ko hanyar da kake da koma cikin nan in ka littafi da kwamfuta ka sa a baya sai shi drive din sai ya bayyana sai kai kwafi da sai ka mai da cikin kwamfuta ka cikin da sauka ga komai kullum duniya kan sauke yake kuma shi ke sauke ga shi mun kowa yake yana daukan hundred megabyte hundred megabyte hundred ton ma megabyte yake dauka ko da haka bukari musulun jirin da zai da sai ibnu majah abu da wani abuwa ta musulun da imamu faransi na wata da kuma da mai ibnu qayyim jama'a ɗayan tsayin da shi kuma sa ba a cikin tawa kuma yana da yayi sauki duk ma na kuskure wani malami na buɗe cikin albuwai bukari a nan da albani abin da waɗanda bukari da musulun da suka zai da sunan da ibn majah duka suka ne da ya ɗauko su ma a cikin mawuƙe sai kan muhammad nasir jini albani yanzu suna cikin da yana je gida zan gajiya kun da ake duniya da ya saukin da babu wahala yanzu karatun yau da gaba sana duk waɗannan tayo tarkibu tarkibu waye waye waye din nan in gaba ɗaya su ne a cikin duka kuma minti shida minti biyar kamar ya kaga masu abin da a gani a cikin wannan da suke to shi ne da haka kanin ya nan matsala a ce a yanke wani abu baya ne a ce wani kaza wani kaza duniya ba ta karuwa da haka duniya da suka rasu yawan gara yi nisa sosai a cikin ta duk wani wanda da kake na ibnu ba fatoyinsa da ta fanta gaba da an zuba albani karatun nan da ya na shekara tamanin da bakwai an zuwa ta karatu gure guda duk amaji da Allah ya kansa duk karatu duk nan da rajin da yake rikocin da gaba ɗaya an tattara shi an zuba shi a mawuƙe ɗin duk sai da kake nema da bayanan da kake nema da rajin da rikocin da ya da kasan da ya rubuta duk na sai dai kawai da kake farantin aure. Kawai shi kenan. kun da ake irin kayan ta. Akwai kowane ake yana da wasu Ina san sun fi dubu. Al'albani da su ne. Al'albani da su ne. Al'albani da su ne. Ka je nan za ka shiga al'albani. Kuma kana son mota irin nasu da wanda ke shiga da www.sultan.org. Ka kuma da wanda zai kai kamar ke saboda ɗari biyar da dukkan malamai gaba da shi gaya ne na islamic abin nan wata wanda kai ka rubuta shi www.quran.org slash a slash org da fa'i ya ba su da shi kuma zai kai wata box ne da bai kawo slash a eh slash a na org ne Asia ya wanda ya tambaye. Jadilu jadilu Sultan S U L T N J S Sultan M O Sultan dot Sultan Jawa. Kawaji, kawaji telah kawaji suruh kawaji. Nah, ini ORG shi ne organization kenan ORG slash slash forward kenan wanda yake kallon ka duk wanda ya kalli dama shi ne slash din da yake ba wanda ya kalli kama wanda kansa na sama ya kalli dama shi ne slash din sai ka sake to ka je ina abin nan kowane duk wanda ya ce sa ka ba shi wannan zai nemo mana ina su google irin su yahoo da sauran alfabista da sauran waɗanda injina sai maka sake ka maka wani Yau an tashi mai aure ai dole sai an biya sadaki an yi sabon daura aure. idan ka sake mace take kira kana da damar kwarai da ita ne mutukar ba ta kare ita ba idan ta kare ita wannan bai da ita ya kare wanda ma ita ba yana nufin aure da rabu bane dama Allah ya baka dan wani yana yin saki ne cikin zafi cikin damuwa to da ka sai ya hucewa ka ba ta kare ita yasa Allah ya Allah za a yi mutu ba da take amra shi da sabon saki ba wai kin mace ta gama ita ba a mai da ita ba in za a karɓi sabon sadaki wani da sabon aure bane kame da mai da mace kafin ta kare idda ki kuma ba sabon aure bane kagan mai da mace kafin ta kare idda ba sabon aure bane in ta kare idda za ka mai da ita to na biyu za a daura sabon yadda tsohon ya riga ya mutu kenan yanzu sabon za a daura Ai, ba yana nan waɗannan ai. Wannan kakin yana nan. Yawwa, sabon ɗaurin aure yana nufin an ɗaura sabon ɗaurin aure a kan wajen sun riga sun mutu yanzu sabuwa ka ɗaura. Yana muka kare sabo ne. Da zai haɓa yana sabo na mutu. Ku bari shi ne abin da kake nufi ma da kuka abin da kake nufi yawa yawa kullum ya fi ke sauran kullum ya bari za ka ce yau bai ba da ita ba yawa ko dai na ya ga kayan sai na so Now, yana nan wancan da sabon wannan kuma da aka daura sabo yanzu na biyu aka daura yawwa yawwa an hana wani yana tambaya can inda kuke karanto kisa da take cewa fa akbar anna qur'an da zai tsare sama bil madina fa qala hal ma kun shay'un tadimuna shin kuna da wani abin cewa wannan kisa ana ba da labari ne annabi ya fito bayan makka ba wanda ya san shi bayan madina dama ya kan fita shi kada ya kewaya da suka ga wani wasu mutane ya ce ku suwaye suka ce mu musulmi ne kai kuma wani suna musulunci ma ba san wani da musulunci zai ce ni ne manzon Allah. Don ta mata suka gaya mata ce wannan yaro in ne haji da shi a goye yana da ranar haji. Ce na a goye shi hajar. Shi alhaji ne amma na tana kai. To shi ne da ya suka bayar da shi kasuwa ana ciniki. Ba wanda ya kai shi a gurin. Sai ce hal ma hukum shi ban tafi kuna hukuna da abin ciyawa. Wata fadar ka ira kuka ce ba abin ciyawa kasuwa ta ta yi ce wani rakumin kawai. Sun hada da kyau da wani kuɗinsa. kullum sai kaza wata za mu kace kullum kaza wannan ne yake ba mu labari kafin ya musulunta sai su da faru da annabi tun bai san annabi ba kenan wakan min tafi amma za a biya mutum da dalilo to shi da ba san shi ba amma kaza da ifani ki wa fara ila madina sai kawai kama ku ne suka fita nan ba kun haɗi ba ba mu ya dade da mutum ba da za a yi ciniki ainihin ya kama abu ya tafi da shi ke ne ne hawa kuɗi hawa kuɗi da kuma ba wanda ya san shi a gurin shi a nan da salama kuma shi kama a kuma zai tafi da ya kama a kuma ya tafi to shi ne sai a kullum da ina min rajulin da shi ne ba da kisa ya shiga wata cewa mun siya wa da mutum a kuma lana da liman ba ba mu san kowaye ba kuma ga shi ya kama a kuma ya tafi kuma ana gani na a tare da mu akwai wata mata yana cikin jarkunan فكانت تلك انا ضامنة لثمن البعير tace ku kwantar da hankalinku wannan mutumin ko bai dawo ba ni na ɗauki nauyi zan biya. Ita ce ra'aitu wani a rajulun miki da kamar da nafis a dare. Ko ku kalle shi da kyau bane. Ita ni na kowa maki da wata fuskar ta kamar dare take lokacin a cikin kama a cikin harkar mota da dare. La yi su bikum. In dai irin wannan ne ba zai cuce ku ba. ba zai cuce ku ba. Sa'ad suka ce da muka waye gari, wasu ya a rajin da kamar sai ga wani nan sako ba shi ne ya wa ya turo nan sako da kamar da kwanan da shiru. Ana ana rasulu rasulun nai. Da kun san da kuka ji niki suka ce da kitabun da Allah ne ni kuma manzansa ne zuwa gare ku. Ine kuma ya aure kuma an ta aku su ne hasa kamar. Ya ce ga ta jira da kowa ya ci kafin ku aure na kuɗin ku tukunna. Ku ci sanan suka ci suka ci suka ci da kwakwa a wani da kudin ku da kudin ku wa sharu hatta ta sauko ku ba ta to wani yana bada labari ne tun kafin abin sannan ta ta zo amma mutane suka iya kallon annabi sallallahu alaihi wasallam su gane annabi ne tun kafin ne bayani قالوا تكن فيه آية مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر ko da Allah ya aiko shi da mu'jiza ba to ganin sura yadda aka yi da shi ai sahara sallallahu alaihi wasallam to ina ta mai dace Thank you. cewa ne ba sai ka kada motsa ne ta biya wata kuma ruwa ya sa su aka kai ta ba da take a cikin ruku to haka malamai suka ce ko da mutum ya yi babu wani abu ko da ba cikin ruku kuma da ya cikin ruku ma ko da ta nisa tana da azai to da ka dauka ka san ya rike ta ba da kike ka san haka mutum ya rage da shi ya kan sauki ko da a ruku da take a bayan ruku wata ta fiye da sallah sauki ba ka ji to ka ne ba ruku ya Thank you.